da ya sake dawo da mu a wannan yammaci na bakwai ga watan ramadan shekara ta bakwai, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya yi daidai da ashirin da ga watan biyu shekara ta shida miladiyya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anoni da ya ƙunsa gwargwadon hali Allah muke roƙo ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu muna cikin suratul zariyat mun tsaya inda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa kuma ya kawo jawabin rantsuwar da ya ce inna ma tu'aduna la lafadir? lallai abin da ake muku alkawarinsa tabbas gaskiya ne wa inna dina lawaƙe. kuma lallai sakamako tabbas mai aukuwa ne Imana, hisabi da Allah tabaraka Wata'ala zai yi wa bayinsa da baiwa kowa sakamakon abin da ya aikata a gidan duniya wannan tabbas ne abin aukuwa ne abu ne da zai faru a ranar gobe kiyama Allah ya sa mu dace yau za mu tashi faɗin Allah tabaraka wa ta'ala was-sama'i zatil hubuq bismillahir rahmanir rahim إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك الله تعالى يتشي والسماء ذات الحبك نارا تيد سما ما أبوت يرهنوي الله تبارك وتعالى أنن يا يرنطواني دا سما واتتكي دا hanyoyi ma'abociyar hanyoyi nan malaman tafsiri sun kawo ma'anoni guda biyu zuwa uku da abin da ake nufi da alhubub al'imamu shankiti cikin littafinsa a zuwa'ul bayan fi idahil ƙur'ani bil ƙur'an yake cewa ƙauluhu ta'ala zatil hubuk faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ma'abociyar hubuk yace fihi lil ulama'i aqwalun mutaqariba wato malamai suna da zantuka waɗanda suke kusa da juna la yukazzibu ba'daha ba'dan wasu su ko sashe baya ƙaryata sashe maganganun nan na malamai suna kusanci da juna kuma ba sa karyata juna yace fa zahaba ba'd ahli al wasu daga cikin ma'abota ilimi sun tafi cewa ila anna hubuka abinda ake nufi da al'hubu jam'u habikatin aw hibakin jam'i ne na habika habika tilo kenan ko hibak yace wa alaihi akan wannan ma'anar ta cewa hubub jam'i ne na habika fal ma'ana zatil hubub ay zatil tara'iq abinda ake nufi da zatil hubub wato sama ma'abociyar hanyoyi ma'abociyar hanyoyi yace fama yabdu ala sathil ma'i sakini abinda yake bayyana a saman ruwa wanda yake tsaye baya motsi awin ramli minaf fara'iƙi ko abin da yake bayyana a kan wato sahara ko mu ce rerayi cikin sahara mina fara'iƙi na hanyoyi idan darabat hurri idan iska tazo ta kada su ai za ga wasu hanyoyi sun bayyana to wannan hanyoyin su ne huwa alhubuku shi ne alhubuk ya ce wa huwa jam'u habikatin au hibakin ƙalu suka ce wa libu'di sama'i saboda nisan sama la tura tara'iquha ba a iya ganin hanyoyinta المعبر عنها بالحبك ودندا أكي مجانا أكنس دا الحبك من فهمتونا معنا تفرقو دا الإمام الشنقيط يكاو سكم مجنجن مالمي kamar yana so ya nuna maka cewa haikar sama mai hanyoyi to sai yake so ya kusanto maka ma'anar hanyoyin da abin da kake iya gani a nan ƙasa ruwa wanda yake tsaye wanda baya gudana ruwa wanda yake tsaye idan iska ta tawo ta kada wannan ruwan ai za ka ga wasu hanyoyi sun bayyana a cikin wannan ruwan hakan nan a cikin sahara ai rairayi ne na ƙasa idan iska ta kado za ta haifar da wasu hanyoyi a cikin wannan rairayin na sahara an gane sai ce to ita ma sama tana da irin wayannan hanyoyin idan iska ta kado amma da yake ba a gani ba wuri bane da zaka iya gani ita ma tana da wannan hanyoyin saboda haka da wannan ne Allah ya rantsuwa da shi was-sama'i zatil hubub Allah ya ce ina rantsuwa da sama ma'abociyar hanyoyi ma'abociyar hanyoyi sai al'imamu shankidi ya ci gaba da cewa wa ƙala ba'adu ahlil ilmi wasu daga cikin mabota ilimi suka ce zatil hubuki abinda ake nufi da zatil hubuk a wannan ayar ai zatil khalqil hasanil muhkam wato Allah yana rantsuwa da sama ma'abociyar kyawun halitta halitta wacce ta kai makura wajen daidaita an gane bambancin wannan fassarar da wacce ta gabata nan ana maganar sama ma'abociyar kyawun halitta kuma halittar da ta kai makura wajen kyawu ya ce wa mimman ƙalabihi cikin waɗanda suka faɗi wannan fassarar ibnu abbas abdullahi dan abbas wa ikrima wa qatada Allah ya kara musu yarda ga baki ɗayansu yace ce wa ƙala ba'adul ulama'i wasu daga cikin malaman suka ce zatil hubuki abinda ake nufi da ma'abociyar alhubuk ai azina kwalliya ƙawa kenan za ka fassara ayar a wannan maganar za ka ce Allah yana rantsuwa da sama ma'abociyar kyawu da ƙawa don azina shi ne mai menene azina ƙawa ko ko kwalliya ko kwalliya ma'abociyar kwalliya wa ƙala ba'adul ulama ya ce wasu daga cikin malaman kuma suka ce zatil huruf ai ta shidda ma'abociyar tsanani sai da ƙarshe sai al'imamu shankidi bayan duk ya koro maka maganganun malamai dama ya yi shimfiɗa ya ce an rawaito cikin ma'anar wannan ayar ko lafazin ko ma'anar zatil huruf akwai maganganun malamai amma duk suna kusa da juna kuma sashen su baya ta sashe. to shi ne a ƙarshe bayan ya kawo maganganun malaman sai ce wal'aya ayatu tashmalul jami'a ayar ta ƙunshi duk abin da aka ambata dinnan ce fa kullul akwali haƙƙun duk maganganun da aka ambata dinnan gaskiya ne kuma haka ne idan ka lura ai sama bociyar hanyoyi ce akwai hanyoyi a sama sa'annan idan ka lura sama bociyar kyawu ce sa'annan idan ka lura da sama ai abociyar kwalliya ce saboda an mata kwalliya Allah ya yi wa sama kwalliya da ne da rana ya yi wa sama kwalliya da wata ya yi wa sama kwalliya da taurari taurarin ma kuma kala-kala akwai taurarin da suke tsaye akwai kuma taurari da suke yawo haka da abu ne da aka kawata mai aka kawata sama da shi wannan ne zai sake nuna maka ƙarfin maganar da al'imamu shanƙiɗi ya ce wal'ayatu tashmalul jami kuma idan ka lura da saman ai wajen halittarta Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ta da ƙarfi ya sanya ta da ne ƙarfi wasama'i zatil hubuk na rantse da sama ma'abociyar hanyoyi ko ma'abociyar kyawun halitta ko ma'abociyar kwalliya ko ma'abociyar ƙarfi wacce aka kyautata aka ƙarfafa wato halittarta imamul wahidi Allah ya ji kanshi da rahama cikin tafsirin shi alwasir ya jingina wa mafi yawan malamai cewa abinda ake nufi da wannan ayar wasama'i zatil hubub ai bi annaha zatul khalqil hasan ma'abociyar kyawun halitta almustawi halitta wacce take a miƙe duk da waɗannan zantuka da aka kawo duk suna da madogara suna da mazauni kuma cikin ka'idojin da malaman tafsiri suke ka akwai ƙawa'idun tafsir cikin ka'idojin da malaman tafsiri suke kawa cewa idan ya zamto aya tana ɗaukan ma'anoni masu yawa kuma duk za a iya ɗaukar aya a kan wa'yannan ma'anonin to yi wajibi ne a ɗauki ayar ta ƙunshi ma'anonin nan gabaki ɗaya kada a zaɓi wata ma'ana a ajiye wata ma'ana na ganin shi ya sa ma al'imam a shankiti ya ce wal'ayatu ta shimalul jami wannan ƙa'idar in ba na manta ba al'imam ko kuma wani babban malami cikin malaman jami'ar musulunci a sheikh khalid sabt malami ne ko da ke yanzu na gani ya kamata a ya yi ritaya domin ya karantar da su Sheikh Ja'far da wasu ma wanda suka gabace su malamin tafsiri ne kan zo Najeriya a lokacin da ake daura Ya yi rubuce-rubuce kuma almajirin al-Imam Shankiti ne akwai cikin littafin ka'idojin tafsiri ya tabbatar da wannan cewa ya ka wannan ka'idar cewa idan aka samu aya tana ɗaukar wasu ma'anoni wanda duk za ta iya ɗaukansu. to wajibi ne a ɗora wa ayar duk nan ma'anonin saboda maganganun Allah suna da albarka suna da yalwar ma'anoni kun ga anan kenan maganar da al'imamu shankiti ya kawo tana da wajahi kwarai cewa duk ayar za ta iya ɗaukansu amma dai al'imamu wa'idi ya jingina ma mafi yawan malaman tafsiri cewa suna cewa zatul alhalƙil hasan al'imam ibn kathir da ya zo magana bayan ya ambato waɗannan zantuka na malamai akan ma'anar hubu sai ya ce wa kullu hadhihi al-aqwal tarji'u ila shay'in ya yace dukka waɗannan ma'anonin da ya kawo suna komawa zuwa ga ma'ana ɗaya ne wa husnu al wal baha shine kyawu da kuma albaha kawa wato abu ya kawata ka kwarai kyawu da kawatarwa yace duk suna komawa zuwa ga waɗannan ma'anoni ne kun ga shi ma dai bai rushe ma'anonin ba ya karɓe su yace amma idan aka nutsu duk suna komawa zuwa ga ma'ana ɗaya ne sama'i zatil hubuk har ya ci gaba da cewa ya kawo wani asar daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yarda wanda yake nuna cewa ita wannan saman yana daga cikin kyawunta Allah ya ɗaukaka ta shi kuma tana da sauƙi tana da wato an kyautata gininta tana da kuma faɗi da yalwata eh, sassa in ka kalle ta ga kyawu Sanan an sanya an sanya taurari a tsakankaninta waɗanda wasu suna tabbace wasu kuma suna tafiya mukallalatun bin nujumi as-sawabiti was-sayyarat sannan aka sake mata kwalliya da kawata ta muwashshahatun bish-shamsi wal-qamari wal-kawakib az-zahirat wato an kawata ita sama da ne da rana da wata da kuma taurari masu kwalliya ko masu ta masu haske Allah ya sa mu dace wasama'i zatil hubub Allah ya ce innakum fi qaulin mukhtalif ko ka karanta jawabin rantsuwar Allah ya rantsuwa ne da irin wannan samar sai ya ce innakum fi qaulin mukhtalif lalle ku tabbas kuna cikin magana mai sassaɓawa dan ana magana ne da mushrikan makka Allah yana cewa innakum ko ma'anar innakum ayyuhal mushrikun lalle ku mushrikai musamman mushrikan makka lafi aqwalin mukhtalifatin lalle kuna cikin maganganu mukhtalifatin mutanaqida kuna cikin maganganu waɗanda suke sassaɓa wa juna akwai tifka da warwara a cikinsu fi sha'ani takzibikum bil haqq cikin sha'anin ƙaryatawarku da gaskiya ka wasikumul qur'an kamar siffantawarku ga alƙur'ani cewa bi annahu sihrun cewa alƙur'ani sihiri ne wa shi'run waƙa ne wa asatirul awwalin da kuma cewa alkur'ani tatsuniyoyin mutanen farko ne aw wasfikumun nabiyya ko kuma siffantawarku ku ga annabi sallallahu alaihi wasallama bi annahu sahirun cewa shi boka ne ko mai sihiri ne wa majnunun ko cewa shi mara hankali ne ko mahaukaci ne wa sha'irun da faɗin ku cewa mawaƙi ne innakum fi ƙaulin mukhtalif lallai ku tabbas kuna cikin magana mai sassaɓawa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratu qaf za ku tuna can baya ko a shekarar da ta gabata mun karanta faɗin Allah tabaraka wa ta'ala bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marid a'a su sun dai ƙaryata gaskiya ne lokacin da ta zo musu don haka suna cikin al'amari rikitacce suna cikin al'amari rikitacce bal fi amrin shine al'amari mai sassabawa din dan duk lokacin da aka ce al'amari ya sassaɓa to akwai son zuciya a ciki to kowa zai ta kawo nashi wancan bataccen ya kawo nashi wancan ma da ya ɓata ya kawo nashi waɗancan ma da suka bata su kawo nasu sai ka gasan ana cikin wato ana cikin al'amari mai rikitarwa ko rikitaccen al'amari innakum lafi ƙaulin mukhtalif tallace an karanta shi ma yufaku anhu man ufi yufaku anhu man ufi ana karkatar da wanda aka karkatar daga gare shi bi ma'ana wanda aka karkatar da shi ko yukfafu anhu ay yusrafu anil imani ana karkatar da shi daga barin imani bi sababi hadha alqawl saboda sababin wannan zance mai sassaɓawa, wane ne ake batar da shi din ake kawar da shi ake karkatar da shi man sabaqa fi ilmi Allah annahu masrufun wanda ya riga ya gabata ilimin Allah cewa za a batar da shi za a karkatar da shi shine ma'anan yufaku anhu man ufik kamar yadda Allah cikin suratu al-hajj yake cewa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid kutiba alayhi annahu man tawallahu فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ومن الناس من يجادل في الله بغير علم كما د ك متاني أ ك و ي وندك جايي باتارد وني إ ل م ي ب ا سكم متاني أ ك و ي وندك جايي باتارد وني إ ل ويتبع كل شيطان مريد Wai wa yattabi'u kulla shaytanin marid kuma yake bin kowanne shedani mai tsaurin kai mai taurin kai kutiba alaihi an nahu manta wallahu, an riga an rubuta cewa yadda lamari yake duk wanda ya jibince shi fa annahu yudilluhu to lallai zai batar da lallai zai batar da shi ويهديه إلى عذاب السعير كما زي شرية دشي زي كيش زواج أذابر وتستعير الله شتأريمه يؤفك عنه من أفك كما يتبديت شين سورة الصافات ما الله يتي فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو طال الجحيم فإنكم وما تعبدون lalle ku da abin da kuke bautawa fa kuma ma ta'budun ma antum alaihi bifatinin ba za ku iya batar da kowa da shi ba ba za ku iya batar da kowa da shi ba saiwa illa man huwa salil jahim sai dai wanda zai shiga wutar jahim haka kenan wanda Allah tabaraka wata'ala ya kaddara masa sai ya karkace sai ya bauɗe sai an karkatar da shi sakamakon wannan zancen shine ake karkatarwa wanda Allah ya riga ya rubuta masa shi ne ba zai samu shiriya ba da ƙarshe dai ɗan wuta ne an riga an rubuta mishi haka al'imamu shankiti Allah ya ji shi da rahama cikin littafinsa abuwa'ul bayan yake cewa قوله تعالى يؤفك عنه من طفك ce faɗin Allah tabaraka wa ta'ala yufaku anhu man ufik dinnan yace azharul aqwali fihi indi zance wanda yafi fitowa sarari a wurina wannan maganar al-Imam Shankiti ce nake kawo mana yace magana wacce tafi fitowa sarari a wurina ولا ينبغي العدول عنه في نظري kuma bai dace a karkata zuwa ga wata ma'ana ba a bar wannan ma'anar a gani na ji shankidi ya ce an na lafzata an lafazin an da ya zo cikin wannan ayar yu faku an hu kun ga akwai an a ciki sa'annan kuma akwai ha ta lamiri to ku riƙe lamirin ma za mu zo kan shi to sai yake cewa wannan lafazi na an dinnan da ya zo a ayar sababiyya an dinnan sababiyya ce ya ce ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala cikin suratu hud wa ma nahnu bi tariki alihatina an ƙaulika mu ba mu kasance masu barin allolinmu ba ababen bautanmu an kaulika nan an dinnan ai bi sababi kaulika saboda sababin maganar da kake yi suna fada wa annabi hudu ko cewa mu ba za mu bar fa abubuwan da muke bautawa saboda sababin maganar nan da ka zo kake yi kun ga kenan an dinnan tana nufin me tana an ce sababiyya an ce me sababiyya to sai al-imamu yake cewa irin ta ce a wannan suratun Zariya din ma da Allah yake cewa a hannu aibi bi sababihi wa min ajlihi yace ce, wa al-majruru bi an lamiri kuma wanda aka jarranta shi da an dinnan yace raji'un ilal al-qawl shi yana komawa ne zuwa wannan zancen da aka sassaɓa a kan shi aka sassaɓa ne a kan shi to zai don ya san ya ɗan yawo da kai to zai taƙaita ma ma'anar sai ce wal ma'ana ma'anar ayar yu faku ay yusrafu anil imani billahi wa rasulihi wato shi wannan wanda ya kibi aka karkatar da shi sakamakon wayancan zantukan يؤفك عنه أي أنا كركتت دشي قبر إيماني دا الله دا منزل الله صلى الله عليه وسلم يؤفك عنه من أفك عنه أي عن ذلك القول المختلف أي بسببه وند أكبتت دشي دين يبوتي to an karkatar da shi ne saboda sababin wannan zancen mai wani zance ne mai sassaɓawa wani zance ne mai sassaɓawa akwai wanda zai tuna mana wani zance ne mai sassaɓawa ha mai kafirai suke cewa game da alƙur'ani ko game da annabi sallallahu alaihi wasallam na wasu su ce makaryaci ne mako? a ga wannan yana daga cikin zancen da ake magana na sassaɓawa ɗin wasu kuma su cewa alƙur'ani ko ya zamto alƙur'ani wasu ce alƙur'ani sihiri ne wasu ce alƙur'ani waƙa ce wasu ce alƙur'ani ai tatsuniyar mutanen farko ce to da irin wayannan maganganu masu sassaɓawa ɗin nan da su ne yufaku anhu man ake karkatar da wanda dama an kaddara mishi karkacewa dan wuta ne an fahimci ma'anar aya yufaku anhu man ufik shine shankidi ya ci gaba da cewa bi sabai ay man ufika ay man sabaqat lahu ash-shaqawatu fil azali wanda dama an riga an rubuta masa rashin dacewa da taɓewa da ɓata tun fil azal an riga an rubuta mishi haka wannan kuma zai sake fito muku fili a hadisin abdullahi dan mas'ud din nan wanda za a rubuta mishi daga ƙarshe tambayar da mala'ika zai yi wa Allah me za shaƙiyun aw sa'idun ko Shaƙiyun aw sa'idun to shi wannan ya zama shaƙiyi ne tun a wannan rubutun da aka masa shine yukfaku anhu man ufik man sabaqat lahu ash-shaqawatu fil azali wanda dama shakawa da tadewa da rashin bin gaskiya an riga an rubuta masa haka tun fil azal fa hurima al-huda wa ufika anhu sai aka haramta mishi shiriya aka karkatar da shi daga barin shiriya malam shanqidi yace li anna hadha al-qawl al-mukhtalifa saboda lallai wannan zancen da aka wato wanda aka sassaɓa cikinsa yukazzibu ba'dahu ba'dan sashen shi yana ƙaryata sashe wa yunaqiduhu kuma yana warware shi saboda an kace ce mutum ka ce mahaukaci ne wani kuma ya zo ya ce a boka ne kaga akwai tufka da warwara saboda mahaukaci zai iya yin bokanci An shi bai da ma hankalin da zai tsaya to kuma wani ya ce boka ne kaga akwai ne tifka da warwara kuma haka ƙarya take haka ƙarya take wani ya ce sihiri ne wani kuma sai yi zai ce a'a tatsuniyar mutanen farko ce haka akwai sabawa kuma haka ita ƙarya take al'imam ibn Uthaymin shi ma dai da ya zo fassara wannan ayar shi ma ya kawo magana mai kamar haka ya ce faɗin Allah waje anhu ɗin yi faku anhu ya ce ƙila inna damira ya udu alar rasuli alayhi salatu wassalam wasu suka ce lamirin nan anhun nan yana komawa zuwa ga annabi sallallahu anhu wato ana karkatarwa daga gare shi nan ana nufin wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ay yusrafu anir rasuli sallallahu alaihi wasallam man sulfa minan wato ana karkatar da wasu cikin mutane daga yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa qila inna adh-dhamira ya'udu 'ala al-qawl wasu suka ce a lamirin yana komawa zuwa ga wannan zancen ne ne sassabawa kun ji akwai ma'anoni bi kenan ko zancen yana komawa ne lamirin yana komawa zuwa ga zancen nan da aka ambata mai sassaɓawa ya ce wa ala hazal ƙaul a kan wannan ƙaulin ta kunu an wannan an ɗin bi ma'anar ba tana ɗaukar ma'anar baƙun ne aifi ifadati hasababiyya wajen tana nuni zuwa ga sababi ne ay yufaku bi hazal ƙauli man ufika ana karkatar da ana karkatarwa da wannan zancen wannan maganar man ufika ay yusrafu bi hadha alqawl ana karkatarwa da wannan zancen anil haqqi daga gasbarin gaskiya man surifa wanda aka karkatar da shi sai shi ibnu usaymin Allah ya ji kanshi da rahama yace wa huma ay al ma'nayani mutalaziman wayannan ma'anonin guda biyu suna lizamtar juna sai ya amma wal maganar da tafi kusanci shi zai fifita zancen da yafi gani yafi kusa wal aqrabu anna adh-dhamira fi qawlihi anhu ya'udu 'ala al-qawli yace zance mafi kusanci cewa lamirin nan da yazo cewa anhu hu nan yana komawa ne zuwa ga wancan zancen li'annahu aqrabu mazkur saboda shine abin da aka ambata kusa kuma da ma ka'ida wajen malaman larabci cewa lamiri yana komawa zuwa ga abin da ya fi kusa ne yanzu kamar in ce muku a dr adam ya zo ya zauna ba na ambaci Dr. adam ba na ce ya zo ya zauna sai na ci gaba da magana kuma na ce sai ya ci gaba da sauraron tafsiri sai ya ci gaba wannan ya ci gaba ai akwai lamiri ko lamirin yana koma zuwa ga wane ne ko a wajenku saboda ne yake koma wurinsa saboda ai shi aka ambata nan kusa to ne nan al-imam ibnu taymiyyah ke cewa li'annahu aqrabu mazkur abin da aka ambata kusa kusa wannan ƙaulin saboda aka shi ake nufi yufaku anhu ay an hadha al-qawl bi bi sababihi man ufika ay man surifa anil haqqi wanda aka karkatar da shi daga wato gaskiya to Allah ya sa dai an fahimci waɗannan ayoyi was-sama'i zatil hubuk Allah ya rantsuwa ne da sama ko ma'abociyar me ma'abociyar hanyoyi ma'abociyar kyawu ma'abociyar wato kwalliya ma'abociyar ƙarfi duk waɗannan ma'anoni za su iya ɗauka to Allah ya yi rantsuwa menene jawabin rantsuwa shi ne shine yace na lafi ƙaunin muktali? lalle ku tabbas kuna cikin magana ne sassaɓawa? ana nufin mashirkan makka kowa yana kawo zancen shi wane ce boka ne wane ce mahaukaci ne wane ce menene ya ce ah, mawaƙi ne ko kuma wane ya ce alƙur'anin nan sihiri ne wane ya ce alƙur'anin nan waƙa ce wane ya ce alƙur'anin nan wato tatsuniyar mutanen farko ne na fi qawlin mukhtalif amma ba wanda ake karkatar da shi a batar da shi kan wannan kan tauhidi yufaku an man ufik wato ana karkatarwa ne wanda yake karkata da wannan da waɗannan maganganun ne, wanda dama an riga an karkatar da shi an rubuta mishi bata tun lokacin halittarsa Allah shi tsare mu da ɓata. waɗannan ayoyi guda biyu ko uku ko suna kunshe da darussa ko wasu abubuwan da za mu iya ɗauka a cikinsu bari mu ga darussan kafin mu tafi aya ta gaba kutilal kharrasun ko fa'ida ta farko a nan al'imam ibn taimiyya ne ya kawo ta cikin littafinsa aljawabu sahih liman baddala dinar masih a juzi na hudu shafi na 395 da da biyar. ya zo sai yake cewa alkuffaru bil anbiya waɗanda suka kafircewa annabawa min him yana daga cikin al'adunsu wannan ku lura duk kafirai har na zamanin nan namu da za ku nutsu duk za ku ga hakan zai fito muku waɗanda suka kafir cewa annabawa yana daga cikin al'adunsu an taƙula kullu ta'ifatin fi nabiyyi ƙaunan yunaƙidu ƙaunar ta'ifatin ukra za ka samu cewa kowanne ɓangare na kafirai kowanne ɓangare na kafirai zai kawo wata magana da ta shafi annabin da aka aiko musu saɓanin magana da wata jama'ar ta kafirai suke faɗi yanzu da za ka samu buziyun masu bin addinin buda za ka samu abubuwa na kafirci da za su kawo da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha bamban da abinda da kafirai nasara suke kawowa hakan nan idan ka je ka samu masu bautar masu bautar masu bautar me za mu ce masu bautar shanu ai ko masu bauta wa shanu ko to masu bautar shanu da za ka je ka same su za ka ga za su kawo maka wasu madogara ne game da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya saba wa abinda wa'ancan ko nasara suke kawowa hakan nan masu bautawa masu bautawa al'aurar mata kun ga akwai masu bautawa al'aurar mata dan yanzu abubuwan bauta suna da yawa akwai wani da aka yi hira da shi dan amurka ne amma tushen shi asalinsa dan kasan masar ne ana kiran shi majdi khalil bakifte ne dangin su fir'auna ne to amma sun koma kasar amurka ya zama dan amurka yana cikin masu yaƙar musulmai a wannan zamanin kwarai musamman ma yaƙin shiga ahlus sunna ya cika kowa sosai akwai tattaunawa da aka yi da shi sai yake cewa shiya musulmai za su zo su ta magana cewa su allansu ne kawai ai ya kamata su bar mutane musamman har ya ambaci ma'alus sunna da su ibn taymiya har da ambatan ibn taymiya da ibn al ce ya za ku zo ku matsa wai a ce sai an bauta wa Allah a bar kowa ya bauta wa Allah shi mana ai yanzu ana da ma abin bauta dubu shida a duniya kaga nan shi ma da yake faɗi na sukar addinin musulunci cewa annabi sasan ya yi kaza ya kaza ya kaza ban san faɗa abubuwan da yake faɗi kaga ya sha banban da abinda kuma idan kaje katar yahuda ne za su faɗa game da annabi sallallahu alaihi wannan na ka misalan nan ne domin mu gane maganar da alimam imam Ibn ke cewa su kafirai waɗanda suka kafircewa annabawa yana daga cikin al'adarsu al'adunsu kowanne ɓangare za ga zai kawo wata magana da ta shafi annabin da aka aiko masa ta sha bamban da maganar da wani zai kawo yanzu masu bauta al'aurar mace kun san akwai akwai akwai su su kawai in kaji yanzu wuraren bautar su za ga an yi hotunan farjin mata ne kawai suna yi nan shi suke yi wa sujjada su wai allansu nan? akwai wani malaminmu ya karantar da mu tafsiri a jami'ar madina shi yake ba mu labari ya je wata ƙasa kira zuwa ga addinin Allah ya ga wa'annan mutanen suna bautawa farjin mata su kawai abin da ya suke ganin ya kece tunaninsu kawai Allah su kenan kamar yadda ko wanda kuma suke ganin mace sharri ce musulunci ne ya zo ya bai wa mace asalin yancinta ya kubutar da ita daga ƙangin da take ciki ko kasashen turai ɗin nan shekaru kaɗan ne fa suka fara wannan maganar rajin kare mata ɗin amma gallaza wa mata da suka riƙa yi to shi sa suke kokarin suna ganin ai kowa ma yayi dokokin da suke sawa su game duniya kuma kun san daga ina ake samu wannan tasirin ba wai tasirin mazan kawai bane akwai wasu mata idan ka karanta tarihin da yake faruwa yanzu akwai wata profesa 'yar ƙasar Lebanon tayi rubutun ta na phd akan wato ta'addancin da majalisar ɗinkin duniya ta yi ga mata da ƙananan yara tun daga kafa ta har zuwa shekara ta 2021 Rubutun ta ɗinta na fiye kenan ya kai shafi 700 da wani abu wani profesa ne ya duba ta duk sanda na zo wannan sake karanta wannan littafin ina ƙara jinjina wa wannan bai Allah ta zama profesa yanzu kuma duk tararruka da ake na united nation da ya shafi mata duk tana halatta kada ka ce wa jahila ke din da aka kira wani somi tana nan domin ta je ta bayyana wannan karerayin da aka shuka saboda dokokin yawanci ba wai maza bane akwai wasu mata da suka taso a turai sun yi karatu suna nan a wayannan kwamitoci da suke cikin united nations in za a sanya wani kudiri ko za a yi wata doka su ne suke ingizawa su rubutu su ca da yake kuma su mazajen da suke wurin da galibi 'yan wancan yankin ne kakanninsu su suka rika azabtar da matan amma kaga mu ba wani maganar abin da muka yi ko da an samu kurakurai amma ba irin nasu ba kuma eh, bala'in da suka samu can lokacin an samu wato rashin jituwa tsakanin malaman addinin kiristanci da coci da kuma gudanar da mulki su wayannan sun ta yin kama kariya sun hana abubuwa gudana saboda haka lokacin da aka zo aka ci galaba a kansu aka yi nasara a kansu sai masu siyasar ce suka kawo ka'ida ta cewa a raba addini da ne da siyasa da mulki tarihin kenan eh, suna ganin an wahalar da su sai suka raba addini da siyasa aka ce a bar abin da ke coci cikin coci da ma li kaisar li kaisar wa ma lillahi lillahi wanda mu a musulunci babu a haka wanda ya san tarihin zai gane sun ɗebo dokokinsu mu ba su dace da mu ba an daka ba mana ne kyau har maganar fyaɗe yanzu da ake yi ai fyaɗen da kuke ji suna yawan magana a kai fyaɗe ya yi yawa ne a turai to nan sai mun yi taka tsantsan ko da ƙungiyoyinmu na mata da masu ƙoƙarin kare haƙƙin ƙananan yara eh ana taɗin amma sai muna taka tsantsan in ba ka ba za mu rika ɗauko abubuwansu mai ta faɗa a nan alhali mu ko babu a wurinmu su fyaɗe koyaushe ake yi in ka je awon ko mintunan da za a bayyana maka cewa ana fyaɗe a amurka da ƙasashen turai 28 ɗin nan har da ingila da ta fita za ka yi mamaki da maganar zinace-zinace a jamani kawai a duk dare ɗaya akwai mata wajen 500 da wani abu da suke biya wa wasu mazaje bukata suke karuwanci a duk dare ɗaya mata wajen 500 da wani abu kuma suna aikin su wannan kawancin da suke ya dace da dokoki ba wanda zai hana su to ya kamata mu fahimci irin wayannan abubuwan su kar a zo a yi ta sukan musulunci mu ko mu ɗauka sai mu ɗauki kawai farfaganda da aka kawo dole ya kamata mu rika tantancewa eh muna da matsalolinmu da suka shafe mu to ya kamata mu yi nagari akan matsalolinmu mu nema wa kanmu mafita amma ba yadda suka wanko suka kawo mana mu ce mu haka za mu ɗora al'ummanmu ba za mu yi ta wahala Allah ya sa mu dace mu koma wajen wannan darasin da nake kawowa cewa kafirai waɗanda suka kafircewa annabawa yana daga cin al'adarsu shine kowace jama'a kowace al'umma ta kafirai za ga sukan kawo wani abu game da annabinsu da ya sha bamban da wasu al'ummar ibn taymiya ce wa kadhalika qawluhum fil kitabi alladhi unzila alayhim hakan nan zaka samu maganar su cikin littafin da aka saukar musu kaga al'adar su ta sha bamban wayancan su soki littafin da wani abu daban wayancan ma su soke shi da wani abu daban wa aqwaluhum zantukan su gabaki da kulluha gabaki da aqwalun mukhtalifatun batila ibn taymiya ce zaka samu maganganun nasu gabaki ɗaya sun sassaba wa juna kuma lalatattun maganganu ne yace wa hadha huwa al-ikhtilaf al-mazmum alladhi dhakarahu Allah ta'ala wannan shine saɓanin abin zargi wanda Allah ta'ala ya ambace shi fi qawli cikin fadin sa wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka ba za su gushe ba suna masu saba wa juna sai wanda ubangijinka yayi masa ko yayi masa rahama ko yayi wa rahama yace wa fi ƙauli inna fi innakum fi ƙaulin mukhtalif kun ga ka wannan da muka karanta inna la fi qawlin mukhtalif ufik wa ƙaulihi ta'ala da faɗin Allah ta'ala wa innan ladhina ikhtalafu fil kitabi kuma lallai duk waɗanda suka yi saɓani dangane da littafin nan lafi shiqaqin ba'id tabbas suna cikin sabawa mai nisa haka zaka samu suna cikin sabawa mai nisa fadancin sun sabawa ‘yan uwansu wayancan ma sun sabawa ‘yan uwansu cikin sha'anin annabin da aka aiko musu da ma littafin da aka aiko annabin da shi wannan fa'ida ce da kamar yadda na faɗa al'imam ibn taymiya ya kawo cikin littafinsa a aljawabu sahih ko liman baddala din almasih dazuna nayi kuskure wajen ambatan juz'i dazuna yace juz'i na hudu shafi na 395 kuskure ne a juz'i na daya shafi na 155 ne wannan fa'idar da na kawo ta farko sai fa'ida ta biyu ita ce take cikin juz'i na hudu shafi na 395 ibn taymiya yake cewa alhaqqu la yanqubu ba'dahu ba'dan ku ji wannan magana ita gaskiya sashen ta baya warware sashi inda gaskiya ce shi za za ka ji ba haushe ma maganar da yake faɗi ai eh, tana da kyau sai ai tafa gaskiya malan gaskiya faɗa yake ko ba haka bane za ka ji gaskiya ɗaya ce ba to shi ne nan ibn taymiya ke ce al-haqqu gaskiya la yanqudu ba'dahu ba'dan sashen shi baya warware sashi bal yusaddiqu ba'dahu ba'dan bal sashen shi yana karfafa sashe ne bi khilafil batil sabanin barna ko lalataccen zance fa innahu mukhtalifun zaka same shi ya tattaba mutanaqidun yana warware juna kama ƙala ta'ala fil mukhalifina lirrusul yace kamar yadda Allah ya faɗa cikin waɗanda suka saba wa manzanni sai kawo was-sama'i zatil hubub innakum lafi qawlin mukhtalif yufaku anhu man ufik sai kawo waɗannan ayoyin da muka karanto sai ci gaba da cewa wa inna ma ulima bi ma'qulin sarihin kuma lallai abin da aka fahimce shi da lafiyayyen hankali da lafiyayyen ne hankali duk abin da aka san shi ta hanyar lafiyayyen hankali karara to la yi khalifuhu kattu ba zai taɓa yiwuwa abu ya saɓa mishi ba ko kuma labari ingantacce ya saɓa mishi shine la khalifu kattu la khabarun sahihun ba za a taɓa samun wani labari ko na hadisi ingantacce ya zo ya saba wa abinda lafiyayyen hankali ya zo da ya fahimce shi ba wala hissun sahih hakan nan abinda aka fahimce shi da lafiyayyen hankali to ba za a zo a samu a sarari kuma wani abu na sarari ya saba ma wannan abin hankalin ba ba za a samun wannan ya ce wa kazalika hakan nan ma'ulima bisami'i sahih abinda aka san shi aka gane shi ta hanyar dalili ingantacce daga alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu duk wani abin da aka same shi ta wannan hanyar as-sam'i sahih ji ingantacce yana nufin alkur'ani da sunna la yu'ariduhu aqlun to baza a taba samun wani lafiyayyen hankali ya saba wannan abun ba sai da yan hankalin da ya lalace ya gurbace amma lafiyayyen hankali baya saɓawa ingantaccen dalili daga alkur'ani da sunna wala hissun hakan nan ba za ka taɓa samu cewa ga wani dalili alkur'ani ga kuma hadisai ingantattu ka zo kuma a riyaliti? wai riyaliti ya saba wa alkur'ani da sunna ba babu shi babu shi shi ne ya ci gaba da cewa kazalika hakan nan ma'ulima ulima bil duk wani abin da aka gano shi a aikace a sarari ana ganin shi kuma ganowa ingantacciya la yunaqiduhu khabaru ba za ka taɓa samu cewa wani dalili daga alkur'ani ya zo ya saba mishi ba wala maqulun hakan nan ba za ka taɓa samu cewa lafiyayyen hankali ko abin da hankali ya tabbatar da shi ya zo ya faɓa wannan abin da ake gani a sarari ba wannan da yana san magana tana da ɗan tsauri amma na kawo ta ne na san akwai wani abin da za a iya ɗauka cikin fa'ida saboda kada wani ya zo ya ce ai wannan is not possible ka irin masu eh, wanda suka rudu da turawan yammacin duniya din nan duk wani abu in kalmas a ai wannan theory ne na wannan na kalmas ai shi ya rudi kawai ana kawo wani abu da ya saba wa wannan maganar daga addini sai ya fara tantama ma yana shakka akan ayat alqur'ani akwai irin wayannan wanda ba su da kan gado ko akawo hadisi ingantacce nagartacce daga annan wasallam amma da yake yake ya karanta theory na wasu kafirai wasu wanda ko tsarki ba ta yi a tsaye ma suke fitsari amma sai ya ce zai kore wayannan hadisan don ya fahimci wasu tiyori na wasu wanda ma ba su yadda da Allah ba ko kaji ya ce a ai wannan tiyori din ya kamata mu lura da tiyori din eh, waye sunan shi eh, a ko ko tiyori ɗin wane ne wanda wanda eh Darwin ko eh wanda suke ce mai eh, Darwin eh akwai wani ma wanda shi ne ya ba da tiyori din ya kamata a rika rage yawan mutane a duniya saboda duniya nan gaba za a zo a yawa a yi ta fada akan ya me za a ci saboda haka a samar da hanya da ta kashe wasu za ku tuna tiyori ɗin waye a ah, akwai akwai akwai wanda malton malton eh malton teorin shi ne kaga ai teorin shi nan yana kawo da ne fadin Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba da Allah ya halitta a doron ƙasa face arzikinta yana wajen Allah duk wani wanda ya ga Allah ya buɗe mai baki to ya bude mai jadawalin arzikinsa tun farko har ƙarshe illa iyaka kawai mutane ba za su ɗau wannan su kafa hujja da kuma rashin tarbiyyar ƴaƴansu ba an gane kada ka ɗau hujja kai yi riko ka ce kawai annabi ya ce kawai ai ku yi tayuwa zan yi alfahari da ku kakan wasu suna kawo wannan hujjan ne a wajen da suke da bukata ba wai da irin wannan za ka same shi da ya kafa hujja da maganar yara ya ta tara su yana aure an ce a aure yana jin wata mijinta ya mutu ko an bar eh, gado sai ya raba ya ce to ayan ce mu taimaki addinin nan kuma makotanmu nan mun zauna lafiya da shi yana sai ya garzaya kaga nan saboda akwai abin sha'awa ne to amma da za ka same shi yana da arziki a hannun Allah ya bashi kuɗi shi miliyan ɗaya ne a hannun shi kuma yana da gida yana da iyalai yana da abin da zai ci da iyalan yana da ma shago yana da motoci sai ka same shi ga miliyan a hannun shi sai ka ce da shi eh, da Allah tun da ka san annabi ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya so wa dan uwan shi abin da yake so wa kanshi to wannan miliyan ɗayan kan da Allah dan ba na rabi mana kai ma kana so dai kuma na san za ka iya bani a nan ne za ka gane cewa kawai muna zaben bukatunmu ne mu kafa hujja ko wasu matasa kai ya ga wani abu hannun ɗan ƙwanja te layu mino a dukun ba in kuma abin a hannun shi ne sai manta da layu mino a dukun Allah ya ba mu ikon gyarawa sai fa'ida ta uku sauran mana minti ɗaya to fa'ida ta ukun nan to barin fara faɗinta idan minti ɗayan ya yi zan dasa aya ita wannan fa'ida ta uku al'imamu sa'idi ne ya faɗa cikin littafinsa taifirul karimin rahman fi tafsiri kalamil mannan da ya zo faɗin Allah wa sama'i zatil hubuk innakum lafi qaulin mukhtalif yufaku anhu man ufik sai ce falikhtilafu sabani fakhtilafu qawlihim sabanin zancensu fil rasuli cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fil qur'ani da kuma cikin sha'anin alqur'ani wa wasfuhuma da kuma siffanta al-annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani bi awsafin mutanaqidatin fil waqi' sun siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da wasu siffofi waɗanda suke karo da juna sun saba wa juna ka ce boka ne kuma ka ce mahaukaci ne ta ina mahaukaci zai iya yin bokanci shi ma bai san ina yake ba ya ce bi autafin mutanaƙizatin maluwaƙi wa ma ba su yi mulba dalilun alafasadihi wa butulani wannan yana nuna cewa yana nuni akan lalacewar zancen nasu da kuma cewa barnace suke faɗi kama annal haƙƙar lari ja abi muhammadun sallallahu ala'isalama kamar yadda wato gaskiyar da annabi sallallahu ala'isalama ya zo da ita min indillahi daga wajen Allah haka ne kuwa kama annal haqqa alladhi jaa bihi muhammadun sallallahu alaihi wasallam muttafiqun yusaddiqu ba'dahu ba'da la tanaqud fihi wala ikhtilaf wa dhalika dalilun ala sihhatihi wa annahu min indillah wa law kana min indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan katira nadi karantu la rabtin amma fassara mi ake nufi za mu jinkirta sai Allah ya kai mu gobe mun dai karanto ayu guda uku kun ji a kiyaye su was sama'i zatil hubub innakum lafi qawlin mukhtalif yufaku anhu man ufik abinda muka karanta ya zamto daidai Allah ya tara mu alada abinda muka karanta ya zamto kuskure Allah ya bamu ikon gyara kurakuran mu Allah ya mana albarka Allah ya wa ƴaƴan mu albarka Allah ya wa iyalan mu albarka Allah muke roƙo ya lulluɓe mu da albarka ya Allah ka sanya albarka cikin mudunmu ya Allah ka sanya albarka cikin kasuwancinmu ya Allah ka sanya albarka cikin kasuwanninmu ya Allah ka ƙara zaunar da Najeriya lafiya ka shirya mana shugabanninmu ka ba su ikon yi mana adalci ya Allah ka ƙara zaunar da jihar Filato lafiya cikin biranenmu da ƙauyukanmu wannan ɗan tashin hankali da aka tashi da shi daga jiya zuwa yau ya Allah ka kwantar mana da wannan tarzoma ya Allah ka kwantar mana da wannan tarzoma ya Allah ka kwantar mana da wannan tarzoma ya Allah ka kara mana fahimtar juna a wannan jiha da Najeriya ma gabaki daya ya Allah ka karba mana ibadunmu da muke yi ya Allah ka karba mana ibadunmu da muke yi ya Allah ka sanya waɗannan ibadu su zamto sanadiyar tsiranmu duniya da lahira ya Allah ka sanya su zamto sanadiyar tsiranmu duniya da lahira waɗanda suka rubuto takardu na neman addu'a da waɗanda ma ba su rubuto ba ya Allah ka fi mu sanin bukatunmu ya Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi ya Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi ya Allah muna tawassuli da karatun alqur'anin nan da muka yi ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya Allah ka azurta mu arziki na halal ya Allah ka azurta mu ta hanyar da ba ma tsammani ya Allah ka azurta mu ta hanyar da ba ma tsammani ya Allah ka azurta mu ta hanyar da ba ma tsammani ya Allah ka tabbatar da digadigan mu cikin wannan addini ya Allah ka tsarkake mana zukatan mu ka ba mu ikon yi domin ka ya Allah ka tsarkake mana zukatanmu. ka ba mu ikon yi domin ka ya Allah ka saka wa iyayenmu da alkhairi ya Allah ka saka wa malaman mu da alkhairi ya Allah ka ja mana kwanakin su ka kare su da imani ka hana iyayen su lalacewa ya Allah ka hana iyalan su lalacewa ya Allah da suka bauɗe suke shaye-shaye da sara su ka Allah ka shirya mana su